وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك أنقوى السلام عليكم muna masu godiya wa Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai da ya kaddari rayuwarmu a wannan rana ta goma sha tara ga wata ramadan hijiran fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana arba'in wanda ya daidai da 24 ga watan sha tara a cikin wannan masallaci na muawiya ibnu abi sufyan allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yadda don ci gaba da karatu kamar yadda muka saba a daidai wannan lokaci a fatanmu shi ne allah maɗaukakin sarki ba mu ikon faɗin daidai da kuma aikata daidai don masu biye da mu ba su manta ba a jiya mun karanta ayoyin da allah maɗaukakin sarki ke cewa kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikma wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni adhkurkum washkuru wa la tadhkurun za mu tashi a yau ayan da Allah maɗaukacin sarki ke bayani A zuwa inda Allah ke cewa ya ayyuhal na amanu sta'inu bis sabri was sala ya kun da imani ku nemi taimakon Allah maɗaukacin sarki bis sabri was salati da hakuri da sallah inna Allaha ma'as sabirin lalle Allah maɗaukacin sarki na tare da mutane masu hakuri za mu tashi a daidai ayan da Allah maɗaukacin sarki ke cewa aya ta 153 wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun ajiya bayan Allah madaukakin sarki yayi bayani akan abin da ya shafi as-sabr da as-sala ke cewa ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-sala ku nemi taimako Allah maɗaukacin sarki da sabri da Haƙuri was salati da sallah inna Allaha ma'as sabirin lalle Allah maɗaukacin sarki na tare da mutane masu hakuri sai Allah ya ce wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun kada ku faɗa ga wanda aka kashe su a tafarkin Allah maɗaukacin sarki mamata. mata Allah ya ce bal ahya'un baride rayayu ne walakin la tashkurun amma ku ba ku da masaniya akan haka malamai suka ce sababin saukan wannan aya annahum kanu yaquluna li qatla badrin wa uhudin mata fulanun bi badrin mata fulanun bi uhudin fa nazalat hadhihi al-aya ibnu abbas yake cewa sababin saukan wannan aya sun kasance suna cewa ai an kashewa wani a yakin badar an kashe wani a yakin uhudu mata fulanin bi badrin wa mata fulanin bi uhudin wani ma ya mutu a yakin uhudu fa nazalat hazihil aya sai aka saukar da wannan aya kamar yadda ibnu abbas yake faɗa shine Allah yake cewa wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun sai malamai suka ce wannan aya za ta yi bayani ne akan abin da ya shafi falala na masu jihadi da kuma falalan mutanen da aka kashe su a wajen jihadi ولا تقولوا لمن يقتل نزلت في قتل بدر من المسلمين وكانوا أربعة وكانوا أربعة عشر رجلا ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار كان الناس يقولون لمن يقتل في سبيل الله مات فلان وذهب عنه نعيم الدنيا ولذتها wasu daga cikin malamai kuma suka ce a wannan aya ta sauka ne akan katla badrin wanda aka kashe su a yakin badar daga cikin musulmai wa arba'a ta rajulan sun kasance mutane goma sha hudu ne mutum shida daga cikin almuhajirun wa samaniyatun min al-ansar mutum takwas kuma daga cikin mutanen madina kanan nasu ya ƙuluna mutane sun kasance suna faɗi liman yi ƙutalu fi sabilillahi ga wanda aka kashe su a ta hanyar Allah don ɗaukaka addinin Allah don jihadi mata fulanun wane ma ya mutu wa zahaba hula na'imar duniya wa lardatiya ya tafi a kansu jin daɗin ni'iman duniya da kuma jin daɗin duniya Shi ne Allah ke cewa wala taqulu yi yuqtalu fi sabilillahi amwal kada ku faɗi ga wanda aka kashe su a ta hanyar Allah mamata sa'id bin jubair yake cewa da Allah ya ce wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah ay alladhina qutilu fi Allah fi qitalil mushrikin wanda aka kashe su wajen yin da'a wa Allah wajen kashe mushrikai shine yake cewa amwatun wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat kada ku fadi ga wanda aka kashe su a ta hanyar Allah madaukakin sarki mamata ko ku ce wane ya mutu sai sa'id bin jubair yake cewa amwatun yaqulu Allahu la tahsabu la tahsabuhum amwatan kada ku tsammaci cewa su din mamata ne ko sun mutu Allah ce bal ahya'un walakin la tash'urun abul aliya yake cewa wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un qala yaqulu hum ahya'un fi suduri tayri tayri khudrin يطيرون في الجنة حيث شاءوا ويأكلون من ال... ويأكلون من حيث شاءوا أي سوى إن مجاهدين وند سكا كسنتي سنا أيكي نجهادي ko suka aka kashe su a ta hanya ta jihadi ba su mutu ba suna nan a cikin aljanna kai ka ce wasu tsuntsaye ne korayen tsuntsaye suna yawo a cikin aljanna ta inda suka ga dama wa na min haythu sha'u suna ci kuma daga aljanna ta inda suka gada ta inda suka so shine Allah ke cewa wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat kada ku faɗi ga wanda aka kashe su a ta hanyar Allah mamata Allah ce bal ahya'un bari dai rayayyu ne walakin la tash'urun amma ku ba ku san cewa su ɗin a raye suke ba don haka ku daina ce wane da aka kashe shi a yakin badar wane da aka kashe shi a yakin uhudu wane da aka kashe shi a yakin kaza sun mutu mamata a'a Allah maɗaukakin sarki ya ce rayayyu ne amma ku ba ku da masaniya akan abin da ya shafi wannan shine Allah ce wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la tash'urun Allah ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah kada ku tsammaci wanda aka kashe su a ta hanyar Allah don ɗaukaka addinin Allah sun mutu ne mamata ko kuma wala ta na alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun barde rayayu ne a wajen Allah madaukakin sarki yurzaquna Allah maɗaukacin sarki na azurta su ana basu abubuwa na jin daɗi. don haka ba wai mamata ba ne ba suna nan a wajen Allah maɗaukakin sarki rayayyu ne Allah ce wala tasabanna alladhina utilu fi lahi, amwata kada ku yi tsammani wanda aka kashe su a ta hanyar Allah an kashe su ne mamata Allah ce bari dai ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun shine Allah maɗaukakin sarki ke cewa wala tahsabanna alladhina utiru fi lahi, amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun don haka ayan tana bayani ne akan abin da ya shafi falala na jihadi da kuma su wanda aka kashe su a hanyar jihadi to fa ba su mutu mamata ba suna nan a wajen Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yana azurta su da arziki daga wajensa don haka shi sa Allah madaukakin sarki yake nusar da su masu fadin cewa su wa'annan mujahidai an kashe su ne kuma don haka sun mutu mamata sai Allah yake cewa a'a bari dai ba su mutu ba suna nan a wajen Allah madaukakin sarki ana azurta su a wajen Allah madaukakin sarki Allah ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju' wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiris sabirin Allah madaukakin sarki ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi da sannu zamu jarabce ku da wani abu na tsoro wal-ju'i da yunwa wa naqsin min al-amwal da rugujewan tattalin arziki wal-anfusi da rayuka wasamarati da 'ya'yan itatuwa Allah ce wa bashirin sabirin kai bushara ga mutane masu haƙuri to sai malamai suka ce wa fi man urida wa fi man urida bi hadhihi al-aya arba'atu aqwal akan wanda ake nufi da wannan aya akwai zantuttuka guda hudu na daya annahum asaban nabi sallallahu alaihi wasallama khassa wasu suka ce ayan za ta yi bayani ne akan ibtila'i aya za ta yi bayani ne akan jarabawa Allah madaukakin sarki yakan jarabci mutum gwargwadon imaninsa to sai wasu suka ce a wannan aya da Allah ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqas min al-amwali wal anfus wal thamarat akan ta sauka akan sahabban annabi sallallahu su wasu kuma suka ce ta sauka akan ahla makka mutanen makka wasu kuma suka ce anna hada yakunu fi akhir zaman hakan zai kasance ne a ƙarshen zamani za a dinga samun matsaloli jarabawa zai yawaita jarabawan oro yunwa na dukiya rayuka da 'ya'yan itatuwa sai wasu kuma daga cikin malamai suka ce annal ayata ala umumiha ayan ta game dukkan abubuwan da aka lissafa cewa ta kunshi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ta kunshi mutanen makka kuma dai kasance a ƙarshen zamani za a yawaita tsoro da yunwa da na tattalin arziki da rayuka da kuma 'ya'yan itatuwa sai ibnu abbas yake cewa fa ammal khawfu amma tsoro wa huwa al-fazu fil qital da Allah ce lanabluwannakum bi shay'in min al-khawfi ai da sannu zamu jarabce ku da wani abu na al-khawf tsoro shine al-fazu fil qitali al-fazu fil qital wato dimaucewa ko firgita a wajen yaki al-ju'u kuma al-mujama'atu allati asabat ahla makka sab'a sinin yunwa da ya samu mutanen makka wanda suka yi shekara bakwai suna cikin yunwa wa naqasun min al-amwali rugujewan tattalin arziki ai zahabu amwalihim zahabu amwalihim dukiyan ya zamto ya tafi wal anfus ya zamo ana yawan rasa rayuka bil mauti wal qatl alladhi nazala bihim wanda dai auku da misali mutuwa da kuma kashe-kashe wanda zai dinga aukuwa a tsakanin mutane wa thamarat itatuwa kuma lam tukhraj kama ana tukhraj 'ya'yan itatuwan ba za su zamto suna fita ba kamar suke fita za a yi shuka ba za a samu amfani mai kyau ba duna da cikin jarabawa da Allah ke tambayi to sai ibnu abbas yake cewa in an ce alhuku da sannu za mu jarabce ku da wani abu shafi tsoro ne wajen rikicewa a wajen yaki yunwa kuma yunwan da ya samu mutanen makka na wasu shekara bakwai ana cikin hali na yunwa Wani kasu min al'amwal rugujin arziki shi kuma zihabu amwalihim dukiyan ya zamto ga dukiya amma ba ta da albarka ko kuma kafin a samu dukiyan sai an sha wuya in an samu dukiyan ma ya zamto ba za ta yi amfani ma wanda ya same ta ba wal rayuka bil mauti wal shi kuma ana rasa rayuka wajen mutuwa da yaƙe-yaƙe wanda ke aukuwa tsakanin al'ummomi wasamarat 'ya'yan itatuwa mutum zai shuka amma ya zamto bai samu abin da ya kamata ya samu ba abin da ya shuka shine Allah ke cewa la nabluwannakum sa'ad sa'id ibn jubair yake cewa wala nabluwannakum ya'ani wala wala nabti wala Allah madaukakin sarki ce wala nabtaliyannakum ya'ani almu'minin wallahi mu'minai da sannu zamu jarabce ku Allah madaukakin sarki zai jarabci mu'minai wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju' qala ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam da mu jarabce ku da wani abin da ya shafi tsoro da yunwa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma wasu daga cikin malamai suka ce eh za a jarabci sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da tsoro da yunwa wasu kuma suka ce a ayan ta game kowa kamar yadda ibn abbas yake cewa bi shay'in min al-khawf wal ju' akhbara allah subhanahu al-mu'minin annad duniya daru bala'in wa annahu mubtalihim fiha lallai Allah madaukakin sarki na bada mu'minai labarin cewa lallai ita duniya gidan bala'i ne gida ce da ake rabtan bayi wa annahu mubtalihim fiha kuma Allah zai jarabci bayi a cikin duniya wa naqasun min al-amwali wal anfusi was samarat raja bin haiwa yake cewa naqasin min as-samarat ay hatta tahmila an-nakhlatu illa samaratan wahida ya zamto ga dabino nan amma ba za ta fidda ƴaƴayewa ba sai dai ɗa ɗaya tak ko kuma ba za ta fidda nonuwa da yawa ba a jikin dabino sai ya zamto guda ɗaya kaɗai zai fita a jikin wannan dabino ko kuma in ya fita ma ya zamto ba za a amfane shi ba wasu kuma daga cikin malamai suka ce wa naqsin min al-amwali wal anfus wal thamarat ay qad kulle Allahu bidhalika kulli wa sayabtalihim bima huwa ashaddu min dhalika Allah madaukakin sarki ya jarabci bayi da na kasan dukiya rayuka da 'ya'yan itatuwa da kuma abubuwa daban-daban da Allah ke jarabtan bayi gaba ɗaya kuma da sannu Allah zai jarabci bayi ma fiye da abin da ya shafi fiye da wanda ya fi wa'annan fiye da wanda ya fi wannan sai Allah yake cewa wala nablu kun bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsu min al-mali wal anfus samarat wa bashir sabirin Allah madaukakin sarki ce kai bushara ga as-sabirin masu hakuri wa bashir sabirin kai bushara ga masu hakuri al-imam shafi'i yake cewa da Allah madaukakin sarki yake bayani ana ce al-muradu mautul auladi wa waladu rajuli thamaratu qalbihi a da rasa rayuka da abubuwa da yawa mautul aulad mutuwan yan kananun yara ya zamto yara kananu suna yawan mutuwa an haife shi yau ya mutu an kaza wa waladu rajuli thamaratu qalbihi shi ko an mutum shi ne abin da yake shi ne misali 'ya'yan itatuwa na zuciyarsa wanda ɗanka yana daga cikin abin da kake so a cikin zuciyarka shi yasa ibn abbas yake cewa al-muradu qillatul banat wa inqita'ul barakat abinda ake nufi da naqasun min al-amwali wal anfusi was samarat wasu daga cikin malamai ibnu abbas ya sake cewa qillatul banat kana karancin yara a tsakanin al'umma wanqita'ul barakat kuma albarka zai dinga yankewa a tsakaninka ko mai zamto baya da albarka komai ka kama dukiya ne ba albarka abinci ne babu komai ya zamto ka mallaka sai gaba ka ganin wani kiman wannan abin da ka mallaka shine Allah ke cewa bashiri sabirin kai bushara ga mutane masu hakuri ai bi thawabi ala sabr wajen haƙurin da suke wajen ladan da za su samu ala sabri akan hakuri wa sabru asluhu al asalin haƙuri shine alhabs habs wal kaffu kamar da muka faɗa a jiya Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu sta'inu bis sabri was sala inna Allaha ma'as sabirin sai malamai suka ce an ce as-sabru a lugha haƙuri a wajen malamai na larabci ana nufin alhabsu wal kafu kamewa wa thawabuhu khairu muqaddarin kuma ladan mai haƙuri ba mai ƙididdiga bane ko ba mai iyaka bane lada ne da za a bada mai yinsa mai Ladan shi kima masu yawa shi yasa Allah yake cewa wa bashiri sabirin kai bushara ga mutane masu hankali Ali ibn Abi Ali ana Ali ibn Abi Talha an samu daga ali ibn abi talha daga ibn abbas yake cewa qala amarahum bis sabr wa basharahum Allah madaukakin sarki yayi umarni da hakuri kuma ya ce a musu bushara yace wa bashiri sabirin kai bushara ga masu hakuri summa akhbarahum annahu hakadha fa'ala bi anbiya'ihi wa safwatihi litatyiba anfusihim hakanan kuma Allah maɗaukakin sarki zai ci gaba da ba da labari cewa haka ya aikata ga annabawa da kuma zaɓaɓɓun bayi don ya tsarkake zukatansu don ya tsarkake zukatan bayi shi yasa an samu hadisi daga Mus'ab ibn Sa'ad daga Sahal daga sa'ad yake cewa su ila nabi sallallahu alaihi wasallama an tabbaya annabi sallallahu alaihi wasallama an ashaddin nasi bala'an akwai da suka fi tsananin jarabawa a wajen Allah yace ashaddun nasi bala'an al'ambiya anbiya wanda suka bi tsananin jarabawa a wajen Allah madaukakin sarki ne annabawa ashaddun nasi bala'an al'ambiya wal amsalu fal amsal yubtala ar-rajulu ala qadri dinihi in kana fi dinihi sulban ibtala ala qadri dinihi ala qadri dhalika wa in kana fi dinihi riqqatun hawwana hawwana alayhi ya zalu kadhalika hashi ala al-ardi wa ma lahu min annabi sallallahu alaihi wasallama yake fadin cewa ana jarabtar mutum gurgudan imaninsa yubtala rajulu ala qadri dini in mutum ya kasance yana riko da addininsa Allah daukacin sarki sai ya jarabce shi gurgudan riko da wannan addini da yake in mutum ma ya zamto na sako yana sakaka da addinin musulunci yana sakaci da addini sai a jarabce shi gurgudan sakaci da yake da addini shi mumini in Allah ya jarabce shi yakan zamto jarabawar ta zamto masa abin amfani sai zamto yana tafiya a bayan ƙasa baya da wani zunubi a tattare da shi saboda jarabawa da Allah cikin sarki ya jarabce shi da ita hadisin abin da Allah ya kara masa da sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazalu al-bala'u bil mu'mini wal mu'minu fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqa Allah wa ma lahu min qati'a lalle bala'i da jarabawa ba zai guje ba ga mumini namiji da mumina mace akan fi nafsihi a kansa wa malihi da dukiyarsa wa waladihi da 'ya'yansa hatta yalqa Allah wa malahu min khati'a har ya zamto ya hadu da Allah madaukakin sarki baya da wasu laifuffuka baya da wasu kurakure Allah madaukakin sarki zai jarabci bawa ne saboda jaraba wanda ya masannan ya zamto ya samu lada a wajen Allah ko saboda Allah ya kankare masa zunuban da ya zanto yake aikatawa shi yasa wani hadisi shi ma daga Umar ibn Sa'ad daga Abi Waqas daga babansa yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ajaban lil mu'min yi mamakin mu'mini in asabahu khairun hamidallahi wa shakara in abin alheri ya samu mu'mini yakan gode wa Allah ya in wani abu alheri ya samu mu'mini gode wa Allah da sa ya gode wa Allah da sa wa in asabatu musibatu idan wata musiba ta samu mu'mini hamidallahi yakan gode wa Allah wa sabara ya yi haƙuri falmu'minu yujaru fi kulli amri shi ana ba shi lada akan dukkan wani al'amarinsa hatta yujaru fil luqma yarfa'uha ila a cikin, shi mu'mini komai yayi ana ba shi lada shi mu'mini har loma ɗaya da ya sanya a bakin matarsa za a bashi lada abincin da mumini ya kawo a gidansa iyalansa suka samu suka ci to wannan abincin da ya ba su nan sadaka ne kuma zai samu ladan wannan abinci na loma daya da ya dauka ya ba da iyalinsa don haka Allah maɗa'ukacin sarki ya kan jarabci bawa ne gwargwadon rikon bawa da addini Allah ce amma hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin shin kuna tunanin za ku shiga aljanna ne ma ya alamin lahul ladina jahadu minkum ba tare da Allah madaukakin sarki ya san masu kokari a cikin ku ba wa ya alama sabiri Allah ya san masu hakuri a cikin ya san masu dogewa akan addini ya san ko masu hakuri akan addini amma sun to an tarkulul janna ma ya'tikum matalul ladina khalaw min qablikum shin kuna tunanin za ku shiga aljanna ne bai same ku ba abin da ya samu al'ummomin da suka gabace ku مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا da متى نصر الله masatumul ba'sa wadara'u da fitina da bala'i da tashin hankali ya samu al'ummomin da suka gabata ga yaƙe-yaƙe ga talauci ga cututtuka ga tashin hankali na kafirai sun matsa wa musulmi hasai da sahabbai suke cewa hatta ya kula rasul walladina amanu ma'ahu hase annabi da shi wanda suka yi imani a tare da suna cewa mata nasrullahi yaushe ne da mu samu budi daga wajen Allah yaushe ne da mu samu saukin wa'annan fitintunu da suka yawaita mana Allah ce ala inna nasrullahi qarib ku ji ku fadaka lallai. budin Allah ta nan kusa tana zuwa don haka Allah a wani waje yake cewa ahasiban nasu ayyutaraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun shin mutane suna jin kawai suna zaton cewa don sun faɗi cewa sun imani ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun shin ba za a jarabce su ba kawai ka ce kai imani sai Allah ba zai jarabce ka ba Allah na jarabtar mutum ta talauci mutum ya zamto talaka ne fito talauci yayi katutuwa mutum Allah na jarabtar mutum ta wajen yunwa Allah madaukakin sarki na jarabtar mutum ta wajen tsoro Allah madaukakin sarki na jarabtar mutum ta wajen rasa 'ya'ya duk 'ya'yan da kika haifa ya zanto ana haihuwansu ba su wuce bakwai suke mutuwa sun zanto wabi ke ba su jimawa suke mutuwa ko kuma sai sun soma girma su mutu ya zanto baki da ɗa ko ɗaya ko baka da ɗa ko ɗaya amma kakan haifi 'ya'yan amma ba su zama ko kuma ya zanto duk shekara sai ka yi shuka ka kashe kuɗi a gona amma kuma ba a samun amfanin gonan da ya kamata a samu a gona. duka wannan na daga cikin jarabawa da Allah ke jarabtan bayi ne Allah ke cewa wannan kun bi sha'in min al wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wa thamarat Allah ya ce wa bashiris sabiri kai bushara ga masu hakuri baya masu hakuri sune masu hakuri akan jarabawan yunwa da tsoro da nakasan na arziki da rayuka da 'ya'yan itatuwa Allah sai ce wa bashir sabiri kai bushara ga masu hakuri su waye masu hakuri su ne alladina idza asabatu musibatu Allah ce wa bashir sabiri kai bushara ga masu hakuri su waye masu hakuri ka musu bushara da aljanna ai bashirhum bil jannati ka musu bushara da aljanna saboda abinda suka kasance a kai na jarabawa da Allah ya musu suka yi hakuri da wannan jarabawa Allah madaukakin sarki yakan jarabci bayi ta yanda bayi ba su tsammani Allah yakan jarabce ki ya gani Allah ya sa mai gidanki ya kawo miki wata mata ya gada ku zauna lafiya ko kaka da ki koma bin bokaye ko kuma za ki koma ga Allah ku daidaita tsakaninku shi ma Allah madaukakin sarki zai iya jarabtar mai gidan ya kawo wata matan ya zama shi da ya kawo matan matan ta fitine shi shin zai iya da jarabawan da Allah ya masa ko kuma zai koma ya dinga biye-biyen wasu bokaye a duba masa me dalilin da ya sa wancan cikin masa haka ko kuma mutum na da kasuwa yana da shago a kasuwa lokaci guda shagon ya zamto ba komai abinda zai ci ma a gidansa ya zamto aiki abinda zai ci a gidansa ma ya zamto wahala to Allah ya ma haka ne ga shin zaka koma wajensa ne ko kuma zaka koma kana cewa ai makwabci na wani ne a kasuwa ya mun tsabi makwabci na wani ne ya mun jifa ko wani ne ya mun kaza Za ka koma wajen Allah ne akan jarabawar da Allah ya maka ka samu mafita ko kuma zaka koma kana zargin mutane ne ko kuma ka koma wajen bokaye ko wajen masu masu to Allah na jarabtan bayi ta yadda bayi ba su tsammani don haka duk lokacin da Allah mana jarabawa sai mu dage mu goge mu dage akan wannan abin da Allah ya mana na jarabawa don mu ga mu kai ga gaci a wannan jarabawa da Allah ya mana Allah ya kan iya tsafta mutum ta dukiya Allah ya ma jarabawa kana da dukiya sosai ya ga shin za ka amfani da dukiyar ne don taimaka ma wanda ba su da shi da 'yan uwanka ko kuma za ka yi amfani da dukiyar ne don ka hole ka ji daɗi kai abin da ka saba ba ka Allah kan iya zarabta mutum da ni'ima Allah maɗaukakin sarki kan iya zarabta mutum da sabanin ni'ima don ya ga yaya zai yi zai yi kyakkyawan abu ne ko kuma zai ci gaba da yin mummunan abu da wannan ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya masa al'ummomin baya da yawa Allah ya musu ni'ima sai suka canja ni'iman da abin da ya kamata suka mai da shi abin da bai kamata ba Allah ya halaka su Allah ce walau anna ahlaknahum bi adaa walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin minas sama wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun afa amina ahlul qura ayatihum basuna bayatan wa hum na'imun aw amina ahlul qura ayatihum basuna du'an wa hum yal'abun afa amilu makran la fala ya'muru makallahi illa alqawmul khasirun Allah ce wa inna ahlal qura da ma abuta wata alqarya amanu za su yi imani wata kausu ji tsoron Allah Allah ce la fatana alaihim barakatun min sama da za mu bude musu albarkatu da sama amma walakin kaddabu sai suka kareta fa akhadnahum bima kanu yaksubun Allah ce muka kama su da karyatawa da suka yi da ƙimbin manzo da aka aiko musu muka kama su muka halaka su Allah ce awa amina ahlul qura shin ma'abuta wannan alƙarya sun aminta ne ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun ko awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun shin ma'abuta alƙaryar sun aminta ne ayyatiyahum ba'suna azaban Allah ya zo musu duhan da maraice ko eh, da hantsi wa hum yal'abun suna suna wasanni Allah ce afa aminu makarallahi shin za ku aminta ne da cutarwa da Allah maɗaukakin sarki zai muku ko shi za ku aminta ne da azaban Allah fala ya amanu yi illa alqaumul khasirun babu masu aminta da azaban Allah sai mutane masu asara don haka duk lokacin da Allah ya ni'ima ma wata al'umma ta kafirce ma ni'imar sai Allah canja mata da azaba ko da kuwa al'umman suna ganin ba azaba ba ne a fili amma canjin azaba ne kamar yadda mutanen banu isra'ila suka ce wa idh ya musa lan nasbira ala ta'amin wahidi fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min baqaliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha Allah ce musu atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة سألت ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يأتلون Allah ce kultum ya Musa tuna lokacin da muka ce ya suka ce ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin ba za mu taba hakuri akan abinci ɗaya ba fad'u lana rabbaka roƙa mana ubangijinka yukhrij lana mimma tunbitu al-ard ya ya fitar mana da abinda ke fitowa da cikin ƙasa min bakali hawa ya hawa fumiha wanda kasa ke kumburwa min bakali hawa kitha'i hawa fumiha wa adas irin su albasa su dankali su doya abinda da yake tsirowa daga cikin kasa Allah ya ce musu a tastabbiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair yanzu da ku canza almanna wasalwa da ku nemi canjin almanna wasalwa da abin da yake bai kai shi ba Allah ce to in bito misran ku watsa a bayan ƙasa akwai abin da kuke nema kace-kace a bayan ƙasa Allah ya ce wa duribat alaihimu dillatu muka sanya musu kaskanci da talauci wa ba'u bi ghadabi min Allah kuma suka sai fushi daga wajen Allah saboda bai sa saboda kariyar ya kuru na bi'ayatin da sun kafirce ma ayoyin Allah wa biyi nabiyyi kashe annabawa bai ghayril haqqi ba tare da gaskiya ba Allah ce bi bima asaw wa kanu ya'tarun hakan ya kasance ne saboda abin da suka aikata na sabon Allah da kuma wuce iyaka ma addini da suke ga mutanen saba Allah ce la karkana li saba in fi maskanihim aya jannatani an wa shimal ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء min sidirin qalil Allah ce zalika jazairahum bima kafaru wa hal nujazi ko wa hal nujaza su ma mutanen saba Allah maɗaukacin sarki ya sanya musu lambu suna cikin jin dadi suka ji wannan bai musu ba suka ce su suna neman a canja musu da wa aslin wa shay'in min sidrin talil a canja musu da wani abu kaman goruba goruba da kuma abin da ya shafi magarya Allah ya canja musu Allah ce zalika jazainahum bima kafaru wannan sakamako su ne saboda sun kafirci zuwa ka duk lokacin da Allah ya ma ni'ima na dukiya kai amfani da ni'iman nan don taimakon jama'a kai amfani da ni'iman nan don taimakon addininka haka shi kawai zai sa ka kubuta kamar da wasu masu talakawa suka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce zahaba ahlud duturi bil ujuri masu kudi sun tafi da lada sai annabi suke cewa suna sadaka wa na bi fuduli amwalihi saboda suna sadaka da mafiya falalan dukiyoyinsu to su kuma talakawa ba su da kudi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su sata amsan abinda ya kamata su je su riga wanda za su kai matakin wa'incan masu kudi su ma masu kudin suka ji wannan suka ci gaba da aikatawa tasbihi sai talakawa suka sake koma wajen annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce a masu kudi sun ji abinda ka gaya mana kuma sun aikata sai ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan falala ce ta Allah yake ba da wanda ya gada mu don haka wajibi ne mu yi haƙuri da jarabawa da Allah maɗaukakin sarki zai mana kuma ita jarabawa akan jarabci mutum ne gwargwadon imaninsa in ka ga Allah ya ma jarabawa to ya ya imanta an imanta imaninka ne aka jarabce ka don haka akan jarabci mutum ne gwargwadon yadda imaninsa yake don haka mu dage mu duk abin da Allah maɗaukakin sarki jarabce mu kai mu dage mu yi haƙuri watan wani da gana zaune da iyalinsa lafiya Allah maɗaukakin sarki sai ya jarabce shi ya sake kawo wata mata ta fitini gidan ga baki ɗaya ta dinga shiga bokaye ta raba shi da 'ya'yansa ta raba shi da iyayensa ta raba shi da yan'uwansa uwansa to wannan ma jarabawa ne Allah ya masa ya gaya ya zai haka ita ma matan tana zaune da mijinta ita kadai mijin ya sake kawo ta matan matan ta fitine wannan wanda ita da aka kawo ta fitine na cikin gidan ta hana ta zama a gidan ta watsar da 'ya'yanta ta raba ta da iyan uwan mijin duka gabaki daya ita ma jarabawa ne Allah ya mace ga ya zata don haka Allah ya jarabci mutum ta yadda bawa bai tsammani shine Allah ke cewa la nablu na bi shay'in min al wal ju'i wa naqsin min amwali wal anfusi wath thamarat wa bashir as ayoyi da yawa suna mana bayani akan abin da ya shafi jarabawa Allah ya jarabci mutum ta yadda bawa bai tsammani jarabawa da yawa Allah madaukakin sarki ya jarabci annabawa annabi a jiya mun yi bayanin cewa yayi wajen shekara goma sha takwas yana da cuta a jikinsa sai da ya addu'a ya ce rabbi anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durri Allah ya karɓi addu'an sai yayi masa ga annabi yaqub alayhi salatu ya rabu da ayayansa guda biyu da yake so annabi yusuf alayhi salam da annabi yusuf alayhi salatu da kuma ɗan uwansa binyamin annabi muhammad sallallahu alaihi an yi kasafi wa matarsa cewa yi zina wannan shi ma jarabawa ne annabi ya tsinci kansa a cikin wani yanayi wanda daga bayan Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ayoyi yake bayanin wanke matan annabi akan kasafin da aka mata don haka Allah maɗaukakin sarki ya jarabci annabawa daban-daban daban-daban da nau'ukan jarabawa kala-kala to haka mu ma Allah maɗaukakin sarki zai jarabce mu ta yadda ba mu tsammani Allah ya ce alladina idan asabatu musibatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن هج البيت أو ائتمر فلا تنا عليه أن يطوف بهما Allah madaukakin sarki yace wala nablu nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal juz wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa as sabirina alladhina idha asabatuhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kai bushara ga aljanna ga masu hakurin nan wanda alladhina idha asabatuhum musibatu wanda idan musiba ta same su sukan ce inna lillahi wa inna ilayhi raji'un muna Allah ne kuma ga Allah madaukakin sarki zamu koma alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wayannan sune suke da salati daga wajen su da kuma jin kai wa ulaika humul muhtadun wayannan sune shiryayyun bayi Allah ya ce inna safa wal marwa lallai da safa da marwa min sha'airillahi na daga cikin alamomi na addinin Allah kamar hajjal baita duk wanda ya ziyarci daki aw tamara ko ya umra fala junaha alaihi babu laifi a kansa ayyar tawaf bihi ma yayi tawafi ga wa'inna abubuwa guda biyu as-safa da al-marwa wa man tatawwa khairan lalle duk wanda ya tadawwi ya aiki kyakkyawa ko kuma ya tadawwi na wa man tatawwa khairan wanda ya aiki kyakkyawa fa inna allaha shakirun alim lalle Allah madaukakin sarki mai godiya ne ko masani wannan aya da Allah ke cewa wa bashir sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun yace akhbara Allah subhanahu anna almu'mina idza sallama amrillahi wa raja'a wastara'a lalle wannan aya za ta yi bayani ne ga cewa ana maɗaukakin sarki na nusar da muminai ko na ba da labari cewa annal muminai idan sallama li abdullahi lallai shi mumini idan ya sallama ga al'amarin Allah wa a ya koma ga Allah ya yi yayi ja'i lokacin da musiba ta same shi shine da idan asabatu musibatu abil aliya yake cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al minal wal-ju'i ay qad ibtalahum Allah bi zalika kullihi wa sayabtalihim bima huwa ashaddu min zalika. Allah maɗaukake sarki zai jarabci bayi da abin da ya shafi tsoro da yunwa kuma Allah zai jarabce su da fiye da ma abin da ya fi wannan shine alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai malamai suka ce a daidai wannan aya kataballahu lahu thalatha khisalin min alkhair Allah maɗaukacin sarki a wannan ayan ya rubuta ko ya wajabta abubuwa guda uku na alheri akwai as-salatu min Allah sallah daga Allah maɗaukato sarki wani rahmatu jin ƙayi daga Allah wata tahqiqu sabilil huda da kuma tabbatar da hanya na shirya ga shi wannan bawa saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa man istarja inda musibati jabara Allahu lahu musibatahu wa ahsana uqbahu wa ja'ala lahu khalafan salihan yardahu annabi sallallahu alaihi wasallama yace man istarja inda musiba lalle duk wanda ya istirja'i a lokacin musiba jabara Allahu musibatahu Allah madaukake saki zai tafiyar da wannan musiba ya kuma kawo kyakkyawan karshe mu wannan musiba haka kuma waje lahu khalafan salihan Allah madaukakin sarki zai sanya masa wasu mamaya kyakkyawan abu wanda Allah madaukakin sarki ke yarda da wannan abu shi yasa ma sa'id bin jubair yake cewa laqad utiyat hadhihi al-umma inda musiba ma lam an biya anbiya qablaha an bada wannan al'umma lokacin musiba abubuwan da ba a bada al'ummomi a bayanta ba wannan al'umma akwai abin da Allah maɗaukakin sarki ya bata wanda al'ummomin baya ba a basu ba lokacin da suka tsinci kansu a wajen musiba sai sa'id yake cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu na Allah ne kuma ga Allah za mu koma wannan kalman ba a ba da ita ba ga al'ummomin da suka gabata kamar yadda aka babu yace walau u'ti walau u'ti walau ولو أعطيته الأنبياء لأعطيها يعقوب إذ قال يا أسفا على يوسف da an ba da al'ummomin da suka gabata da annabi yaqub alaihi salatu wasalam lokacin da ya rasa ƴaƴan sai ke cewa wata walla anhum wa qala ya asafa ala yusufa ya kai ton bakin ciki na akan ɗana yusuf wa biyaddat aynahu min alhuzn fa huwa kadhib idon annabi yaqub alaihi salatu wasalam na ta zuba da ya da hawaye na cikin bakin ciki da ya tsinci kansa a ciki na rashin ƴaƴayensa shine sai da yake cewa da an ba da al'ummomin baya da annabi yaqub alaihi salatu wasalam da ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lokacin da ya rasa ɗansa maimakon ya ce ya asafa ala yusufa shi yasa wanda ake ce masa abdus bin yazid khadimul eh, fudail bin iyab mai hidima ma fudayar bin iyadi yake cewa al-abd qawlul abd qawlul bawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle muna Allah ne kuma ga Allah zamu koma inni lillahi wa inni ila Allah raji'un lalle ni na Allah ne kuma ni ga Allah zan koma shi ne fassarar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu Muna Allah ne kuma ga Allah za mu koma ko kuma inni lillahi ni ga Allah nake kuma ga Allah zan koma wannan shi ake son mutum ya faɗa lokacin da ya tsinci kansa a wani hali na musiba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma min abdin tusibuhu musibatun fa yaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa khulub li khairan minha babu wani bawa da musiba za ta same shi ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu na Allah ne kuma ga Allah za mu koma Allahumma ajirni fi musibati wa akhlib li khairan min face Allah madaukakin sarki ya canja masa da mafi alherin abin da ya rasa kamar yanda lokacin da Abu Salama ya rasu matansa ummu salama sai ta ta yin wannan addu'a tana Allahumma ajirni fi musibati wa khulibni khairan minha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tana ta faɗan wannan addu'a tana yi fa eh, lahu li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukakin sarki ya canja mata da mijinta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ta rasa mijinta tana cikin wani yanayi na rashin mijinta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ce yana da bukatar zai aure ta ta ce aje a ce masa ba ta sonsa saboda ga dalilai tana da kishi kuma tana da yaya ya ce yayan zai rike su kishi kuma zai mata addu'a Allah ya rage mata kishin da take shi ya aure ta kun ga ta rasa mijinta wanda bai kai kwatan kwatan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama Allah madaukakin sarki ya canja mata da wanda ya fi mijinta to haka duk lokacin da musiba ya samu mutum ya dinga fadin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa khulqni khairan minha face Allah ya canja ma wannan bawa abinda ya rasa da Allah ya canja maka abinda ka rasa din nan wanda za a canja ma din siyafi wanda ka rasa daraja shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta shawkata yashaquha illa kafara Allahu biha min khatayahu babu wani musiba da zai samu musulmi na wahala ko na tashin hankali ko na bakin ciki ko na tashin hankali ko cutarwa ko wani damuwa kai ko kaya ne mumini ya taka illa kafara Allah biha min khatayahu face kayan da ka takan na Allah zai kankare ma zunubanka da suka gabata don haka duk lokacin da mutum ya tsinci kansa a wani hali na musiba abinda ake so shine yawaita fadin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu na Allah ne kuma ga Allah madaukakin sarki za mu koma sai Allah ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma ibnu jurai eh, ibnu jubair yake cewa salawatun min rabbihim ya maghfiratun min rabbihim da Allah ce ulai alaihim salawatun min rabbihim wayannan su suke da salati daga wajen ubangijinsu shine wato su ne suke da gafara daga wajen ubangijinsu duk wanda musiba za ta same shi yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to na da gafara daga wajen ubangijinsu sabanin wanda musiba za ta same shi ya ce hassan ko ya ce husaini ko ya ce imamu ali ko ya kira fatima ko ya kira annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya kira shehu abdulkadir jelani ko ya kira shehu ahmadu tijjani ko ya kira koma waye daga cikin an bayi ko wanda daga cikin mala'iku to ba zai shiga cikin ula'ika alaihim salawatun da rabbihim wa rahma kuma duk wanda ya aikata haka yayi shirka kamar yadda shehu usmanu dan bodo a cikin littafinsa ihya a cikin littafinsa ihya'u sunna wa ikmadul bid'a da kuma kitabu bayani bid'a shaytaniya allati ahdathaha an-nasu fi abwabil milla al-muhammadiyya duka yayi bayani ad-danurul albab yayi bayani akan irin wa'annan abubuwa shirka ne kai haka Allah ne da wannan bawa da ka kira lokacin da musiba ta same ka to haka duk lokacin da musiba ta samu mutum ana son ya koma ga Allah ne ko tuntube kai ana son ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallama na zaune da matarsa Aisha uwar mu'mini a daki Allah ya kara mata yadda sai aka sai fitila ya dauki sai iska ya kashe hasken ɗakin. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai take mamaki dan wannan abun a ce ya ce ai rasa wannan wuta da aka yi ma musiba ne don haka dole in an dauke wuta ma ana so ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk wani musiba in ta samu bawa abinda ake son ya faɗa kenan duk mai fada haka yana da salati daga wajen ubangijinsa wato jin kai sufyan daga eh, juwairiya ko kuma daga jubair yake cewa ula'ika alaihim salawatun min wa rahma ay hiya liman akhadha bit taqwa wa addal fara'id haka na kasancewa ne ga wanda ya riki tsoron Allah kuma ya bada farillai da aka bashi su ne wula'ika alaihi musalawatin mai rabbihim su wanda za su samu salati daga wajen ubangidinsu su ne masu tsoron Allah masu bin abin da Allah ke so masu ami da abin da Allah baya so kuma masu ba da farillai da aka ɗora musu Allah ya ɗora maka yi sallah ka yi azumi ka yi zakka yi su ne wa addal faradu. abil ali yake cewa ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma ay wa rahmatu ala alladhina sabaru da salati da jin ƙayi yana tabbata ne akan wanda suka yi haƙuri lokacin jarabawa suka kuma yi haƙuri suka yi istirja'i inna lillahi wa inna raju'u raji'una lokacin da musiba ta same su su ne za su samu ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma to sai malamai suka ce da Allah ya ce wa rahma ya'ani rahmatan lahum wa amanatan min al'adabi jin kai a tare da su wa'annan bayi da kuma amintuwa da samun aminci daga azaban Allah Allah ce ulaika humul muhtadun wa'annan sune bayi almuhtaduna ay ya'ni min almuhtadina bil istirja'i inda almusiba wa'annan sune shiryayyu wanda suke yin istirja'i fadin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lokacin da musiba ta same su Allah ce inna safa wal marwata min sha'airillah lalle da safa da marwa suna daga cikin alamomin addinin Allah alamomin Allah madaukakin sarki sai kamar da Allah madaukakin sarki ke cewa wal budna ja'alna halakum min sha'airillah الله لكم khair خير فاذكروا اسم sawab ya ayyuhalladhina amanu la الذين sha'airallahi ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب taqwal qulub yakan kasance duk mai girmama alamomi na addini yana daga cikin abin da ke sa bawa ya samu takawa a cikin zuciyarsa shine ana Allah ke cewa inna safa wal marwa min sha'airillah lalle da safa da marwa na daga cikin alamomi na addinin Allah madaukakin sarki ai a alamu dinihi جمع شعيرة وهي العلامة على عبادة الله تعالى فالسعي بين الصفا والمروة شعيرة لأنه دال على طاعة الله تعالى da Allah ce inna safa wal marwa ta min sha'airillah wato ana daga cikin alamomin addini kuma alama ce ga bayin Allah maɗaukakin sarki wato su dinga yin sa'ayi suna zagawa tsakanin safa da marwa saboda wata alama ce da take nuna mutum na yin da'a da biyayya wa Allah madaukakin sarki shine inna safa wal marwata min sha'irillah an samo daga asim al-ahwal yake cewa na tambayi anas dan malik akan as-safa wal marwa yace kana ta min sha'irin jahiliyyati Lallai da safa da marwa ta kasance wasu alamomi ne na jahiliya falamma jaa al-islamu karihna an na huma. lokacin da musulunci ya zo sai muke ƙin muyi zagawa a tsakanin safa da marwa saboda safa da marwa wata aba wasu wajaje ne da sun samu asali tun a zamanin jahiliya tun kafin zuwa musulunci lokacin da musulunci ya zo kuma sai suka ce muna kyaman mu dinga amfani da wannan waje saboda a waje ne da ake amfani da shi a jahiliya fa anzalallahu ta'ala inna safa wal marwa min sha'airillah sai Allah ya saukar da lallai da safa da marwa suna daga cikin alamomin addinin Allah faman hajjal baita lalle duk wanda ya ziyarci ɗakin Ka'aba aw itamara ko yayi umra fala junaha alaihi babu laifi a kansa ay yatawafa bihima ay fala junaha alaihi al-ithmu wama yatarattabu ala al-mukhalafati bi tarki al-wajibi aw bi fi'li al-manhi anhu babu laifi akan wanda ya je aikin haji ko je umra ya jeranta wa'annan ayyuka yayi su yi sa'ayi tsakanin as-safa wal marwa wajen ya cika wajibai da kuma in aikata abubuwan da aka masa hani a kayansu shine ikirma yake cewa inna safa wal marwata min masajidillah lalle da safa da marwa na daga cikin masallatan Allah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi ay yatawafa bihima sa'id ibn jubair yake cewa fala junaha alayhi ay fala haraja babu laifi akan wannan bawa yayi dawafi akan yayi sa'ayi tsakanin as-safa da al-marwa shine fala junaha ay fala haraja wa man tatawwa khairan fa inna allaha shakirun alim ay wa may yatawwa wasu kace wa may yatawwa khairan duk wanda yayi sa'ayi a tsakanin su yana mai zagawa a tsakanin as-safa da almarwa fa inna allaha shakirun alim lalle Allah madaukakin sarki abin godiya ne shakirun ay Allah inna allaha la yu'adibu shakiran Allah madaukakin sarki baya yin azaba ga mai gode masa kamar yadda yake cewa la a ashkaru min Allah wala ajza wala ajza'u li khairin min Allah azza wa jalla ba haka Allah madaukakin sarki baya tabar da bawan da ke gode masa a kan ni'imar da ya ni'imta a kansa da gobe kuma Allah madaukakin sarki masani ne akan duk abin da bayi suke aikata don haka da asafa da almarwa wani waje ne a makka da ake son duk wanda ya je aiki haji ne sa'ayi a tsakanin waɗannan wajaje guda biyu kuma ayar tana gwada mana da asafa da almarwa kamar da malamai suka faɗa ta samo asali tun kafin zuwa musulunci lokacin da musulunci ya zo kuma aka shar'anta a dinga sa'ayi a tsakaninsu ko kuma lokacin da musulunci ya zo sai sahabbai suna kyamata su dinga zuwa wannan waje suna sa'i suna zaga sai Allah maɗaukacin sarki saukar da wannan aya yake bayani cewa babu laifi a kansu su yi sa'ayi da tsakanin Asaba da almarwa shine Allah ke cewa inna safa wal marwa ta min sha'irillah faman hajja al baita aw i'tamara ai duk wanda ya ziyarci dakin Allah don yin ibada wata sananniya to faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi babu laifi a kansa ay yatawafa bihi ma ya tawafi a tsakanin wa'annan dakukuna guda ne sai malai ke cewa as-sa'i bainahuma min sha'airillah lalle sa'i tsakanin as-safa da al-marwa na daga cikin alamomin addinin Allah ay ibadatu min ibadatihi na daga cikin ibada daga cikin ibadun Allah id ta'abbuda id ta'abbudu ta'abbuda bis-sa'i bainahuma nabiyahu ibrahim wa waladahu isma'il saboda sa'ayi tsakanin safa da marwa da annabi ibrahim da ɗansa annabi isma'il sun yi sa'ayi a tsakanin waɗannan wajaje wal muslimuna min ba, da ko musulmai daga cikin zuri'ar annabi ibrahim da annabi isma'il faman hajjal baita wanda ya ziyarci ɗakin ka'aba li ada'i faribatil hajji saboda ya bada aiki farillansa na aikin haji aw mara ko ya je umra li ada'i wajibil umrati saboda ya biya ko ya bada wajibinsa na umra falyas'a bainahuma yayi sa'ayi a tsakaninsu ada'an da rukunin hajji wal umra saboda ya cika rukune na aikin hajji da umra wala isma alaihi fi kaunil mushrikina babu laifi akan ku ku musulmi in kun yi sa'ayi tsakanin safa da marwa wai don ya kasance su mushrikai kanu yas'auna bainahuma sun kasance suna yin sa'ayi su ma a tsakanin da asafa da al-marwa. la ajlis sanamaini saboda gumaka su mushrikai suna zagar tsakanin asafa da almarwa ne saboda gumakansu to ku kuma ku saboda biyan saboda cika aikin hajjin ku yi shi su suna yi ne saboda gumakansu mai suna asif asaf da kuma na'ilatu da na'ila duka wasu wannan sunaye ne na gumaka guda biyu wanda su wa'annan mushrikai suke zagawa saboda wa'annan sunaye saboda wa'annan gumaka guda biyu to ku musulmi ku zaga wa'annan wajade saboda bada farin ku na aikin haji kuma saboda aikin hajin ku ya ya cika kamar yadda mu kawo hadisi daga Anas dan Malik da yake tambaya akan safa da almarwa yake cewa ai da a jahiliya sun kasance suna amfani da ita da musulunci yazo kuma sai suka daina sai Allah ya saukar da inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al baita aw tamara fala junaha alayhi ay yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allaha shakirun alim saboda lokaci insha Allah da mu tsaya anan abinda muka faɗa ne daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa abinda muka faɗa na kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allahumma fa'ana bima 'allamtana ربنا علمنا علما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصل أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رجاك يا رب العالمين Allah maɗaukaki sarki ka biya mana bukatun mu na alheri yan uwan musulmi da basu da lafiya Allah ka basu lafiya a zo akwai wani ya zo ya same ni yana neman addu'a na matarsa ba ta da lafiya ciwon ciki mai tsanani yana damunta wanda ana ganin kamar wannan ciwon ciki sihiri ne aka yi ita wannan mata izanto tana tsananin ciwon ciki mai tashin hankali yake nema a taimaka masa da addu'a Allah madaukakin sarki ya yi mata wannan cuta da ke damunta in ma sihiri ne aka yi mata Allah maɗaukakin sarki ya lalata wannan sihiri da aka yi kamar da Allah ke cewa la yuflihu sahiru haythu ata inna Allah sayubtilu muna mata addu'a Allah maɗaukakin sarki ya yi mata da dukkan al'umman musulmi ga baki da duk wani musulmi da bashi da lafiya Allah ya bashi lafiya mu da muke da lafiya Allah ka ƙara mana lafiya da imani Allah ka sa muna cikin ‘yantattun bayi a cikin wannan wata Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ibadun da muke aikatawa a cikin wannan wata Allah maɗaukakin sarki ya karɓi sallolin da muke aikatawa a cikin wannan wata Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da mu a akan hanya madaidaiciya Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana bata ya ba mu hanyar nisantar Allah maɗaukakin sarki ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa mu Allah maɗaukakin sarki tuntunu da ke fuskantar wannan ƙasa mu Allah sarki ya kawo mana ƙarshen waɗannan fitintunu Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana zaman lafiya a wannan ƙasa mu Allah sarki ba mu zaman lafiya a wannan jiha mu Allah maɗaukakin sarki ba mu zaman lafiya a wannan unguwa tamu Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da alheri a rayuwarmu bukatunmu da muke da suna alheri Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana wa'innan bukatu Allah ya sanya mu daga cikin bayi masu rabunta da aljanna Allah maɗaukakin sarki ya mana katanga da wutar jahannama subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk farad allahumma ta'ala an sadatina abi bakr wa umar wa usman wa ali wa an sahabati wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yawmiddin wa akhiru da'wana bi tawfiq rabbina alhamdulillahi alladhi wahdahu ala assalamu alaykum Eh, na kwana mama na gajiya na zuwa